kasa miya da alkhairi miya da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Halima Abdurra'ub ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Yan mata kan ku yi casa har da matan gidan ma ba sa dalla. To a cikin shirin namu na wannan lokaci za mu tattauna yadda ake fuskantar wasu gungun mutane masu yin amfani da kafofin sada zumunta wajen yin lalata da ƙananan yara mata wato pedophiles a turanci da kuma yadda iyaye za su rika sa ido tare da kare 'ya'yansu daga fadawa tarkon miyagun iri da suka mamaye kafofin waɗanda a yanzu suke cimma muggan su ba tare da an cika gano su kan lokaci kafin su aikata barna ba sai kuma matakan da ya kamata masu ruwa da tsaki a gwamnatance su rika ɗauka don yaƙi da matsala Bashir. Maudu'in yau ya samo asali ne daga labarin da ya yi ta yawo a dandalin Twitter na wata yarinya 'yar shekara sha hudu da ta kashe kanta bayan fadawa tarkon wasu gungun mutane da ke yin lalata da yara ƙanana a TikTok waɗanda suka kai ta ga ɗaukan ranta da kanta. Bar mu fara sada ku da malama Hauwa Mustapha Babura kwararriya a fannin ilimin matakin farko na yara kuma ma'abociyar amfani da kafofin sada zumunta wajen fafutukar kawo sauyi a cikin al'umma da ke da zama a ƙasar Amurka wacce ta fara mana bayani akan wannan batu da muka ɗauko. Abin da muke tattaunawa abu ne wanda ya shafi wato yarinya a shekara goma sha hudu da aka waye gari a satin nan kanta ɗauki ranta da kanta a bisa dalilin kalar rayuwa da ta shiga ciki wanda hukumomi suka saka kansa a ciki domin taimakonta sai dai kuma abun bai kare akan alkhairi yadda ake zato ba a matsayina na malamar yara wadda take da ilimi akan tattaunawa. tattalin kwakwalwar yara a kan fannin zaman duniya a takaice zance ina ganin akwai wani muhimmin bangare na koyo a rayuwa wanda a yanzu shine yake tasiri yake tashi a kasashen duniya da suka ci gaba wanda shine abin da ake kallo da zai tallafa wa yara su samu rayuwa mai inganci wannan abu kuwa shine tushen duk wani abu da za a koya wa yaro da zai zama wato a kalmar turanci independent a rayuwa da kuma zai zama na wato yana iya sarrafa tunaninsa me nake magana a ka shine social emotional learning kamar gini ne da za a ce maka ba za ka gina gida ba babu foundation to wannan social emotional learning da well-being shine tushen tattalin tunanin yaro tun daga farko wannan social emotional learning yana tallafa wa yaro a gurin da zai tantance yadda zai ɗauki mataki akan abu idan ya ya same shi kamar yarinyar da ta ɗauki ranta eh wannan abu ya zo ya same ni na rasa yadda zan yi ya zan yi lura da shi maimakon ta ɗauki ranta tana iya iya tunani mai kyau akan wani mataki to idan yaro ba shi da wannan tushe tun asali idan rayuwa ta zo ta yi tsanani tun da rayuwa sama da ƙasa take a lokacin da ta yi ƙasan da ba ta da kyau to yara a matsayinsu na kowane mataki ne da suka girma ba sa iya tantance tunani mai kyau yadda a ya zan yi wannan ya zan yi wancan. Shin akwai yiwuwar idan aka hana yaro amfani da na'urorin zamani za a samu sauƙin wannan yanayi da yara ke fadawa a ciki a kusan duk ƙasashen duniya? Wato rashin ba wa yaro damar neman ilimi ta hanyar zamani wato su kwamfuta su wane ne yanar gizo ba shi ne zai killace yaro daga shiga hatsari ba. Tunda in za a zauna a yi tunani mai inganci yau in kai ne gobe ba kai ba ne. Ni a matsayina na malama abin da muka karanta muka yi research muka gani a kan ka hana mutum abu ya kamata ka koya masa hatsarin abin menene maganin abin menene cutar abin kuma idan na shiga ciki yaya zan yi fita to wannan hanyoyi da zaka ba yaro ya fi ka hana shi saboda akwai lokacin da dole ne ya fito ya fuskanci wannan rayuwa tunda a duniya ita ake ciki idan kai ka hana yaro zai fita zai gani a wani guri to rashin taimakon yaro da sanin hanyoyin cutarwa ga hanyar sada zumunta na zamani da kuma hatsarinsu ya fi cutarwa ga yara akan a basu ko kar a basu amma kamar yadda na ce idan ka koya wa yaro kai meye matsayinka a gurin yaro da zai kalle ka ya yadda da abin da ka faɗa sai kuma fa ka gina wannan aminci a tsakaninka da yaro ko da kai mahaifinsa ne ko kuma kai hukuma ne babu yadda za a yaro yana kallon mutum wanda yake taken cewa shine hukuma yau kai ne zalunci yau kai ne kayi abu na rashin gaskiya ya kalle ka ya yarda da kai kallon ka zai a matsayinka na macuci farko daman waye a rayuwar dan adam uwa uba saboda haka da yan uwa da suke a kusa su yaro yake fara tashi ya gani ya fara koyi aka ce the best uh, teacher for yara is the environment to menene environment iyalin mutum na farko su ne kafin ka fita waje ka ga bari ya zai maka malamin kafin ya zama malaminka ka bari ne a gurin ka mu manya da Allah ya bawa manyantaka akan yara mu ne muke da responsibility mu yadda za mu yara su yadda da mu kafin mu zo mu ce za mu tashi da bulala da kurari ni ne babba dole ka bi ni. To malama ta yaya dukkan masu ruwa da tsaki za su iya bullo wannan lamari don samun mafita mai dorewa. Hmm, yanzu dai kasashen da suka ci gaba kamar kasar nan ta Amerika ko da dai gashi nan su ma za ki ga suna samun yaransu a cikin matakai marasa kyau na peer pressure na matsalolin rayuwa jin maganar hukuma ko jin maganar iyaye. iyaye tuni suka fahimta cewa lalle ya kamata su yi bincike su ga menene ike faruwa akan tunanin kwakwalwar yara tuni suka fito da kudade wanda ba zan iya fassara iyakacinsu ba suka yi investing akan research akan wannan bangare na tattalin kwakwalwar yara zancen yaya za a yi hukumomi su zamana cewa sun san hanyoyin da za su iya kullowa yaran zamani da suke a cikin irin wannan mata. mataki domin kada garin neman gyaran gira a rasa ido kamar yadda ya faru ga wannan yarinya akasari a zamanin nan zaki ga da yadda ake koyarwa da yaro dole kamar yadda na ce a farko ya canza so da hukumomi da iyaye da duk wani wanda yake da damar ya saka baki akan tarbiyyar yara dole shi ma kwakwalwarsa da tunaninsa ya canja yaran zamanin nan su ne aka zo da su a yayi wanda a yanzu muke da hanyoyi hanyoyin sada zumunta ba kawai zumunta suke yadawa ba in dai da za a ɗauki wannan kalma ne directly kamar yadda turanci yake cewa literal translation a'a hanyoyi ne na wasa kwakwalwa da canjin tunani da kuma canjin ra'ayin dan adam wanda a da ba mu da wato hanyar sanin su a duniya gaba daya kuma yadda babba zai ga wannan hanyoyi na sada zumunta ba haka yaro zai gani ba akasari ma ba yaro kawai ba irin wannan information ta technology yanzu da muke ciki har manya yana bata musu tunaninsu saboda ba su da abin da muke kira tools da za su iya tafiyar da rayuwa a irin wannan abu to a zamanin nan hanyar koyar da yaro ko yara ta canza kowane malami haka zalika iyaye da community members duk al'umma ya kamata su san cewa yaran yanzu daban suke suna kallon wanda za su iya trusting kafin su yadda da kai to idan kuwa gaskata mutum da dubawa ka ga cewa eh wannan shine gwani wanda zan iya bi na yadda da shi to shi gwanin malamin ko iyayen menene asalin hanyar da suka tasa wadda za ta iya saka yaron nan ya kalle su a wannan mataki Allah shi kyauta to masu sauraro gaba ki kuma anan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na murya Amurka ni Halima Abdul ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam in ba ta nan ba ta sake ba me yasa alƙur'ani ba